Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara da noman da dalal da kuma niya muryar Arewa. a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsi ranar Alhamis 28 ga watan Maris 2019. Bayan labaran duniya za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana nazarin irin mawuyacin hali da mutane suka shiga sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan mai haɗa da ruwa da aka yi wa lakabi da idai. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Sannan Sulamu Mumunu Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Bayan da Rasha ta tura dakarunta zuwa kasar Venezuela da ke fama da rikicin siyasa, shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi rashin da ta fice daga ƙasar. shugaban na amurka ya yi wannan furuci ne yayin da yake ganawa da manema labarai a fadar white house a jiya laraba a lokacin da yake karbar bakuncin uwar gidan shugaban 'yan adawan kasar ta venezuela fabiana rosales a lokacin da manema labarai suka tambayi trump ko yana da ko duba yiwuwar shi ma ya tura dakarun amurka zuwa kasar ta venezuela sai ya ce amurka za ta yi amfani da duk kowane irin dama da take da shi yayin da take nata jawabin uwar gidan juan guaido wacce ta shiga har cikin ofishin shugaban kasa na oval office ta ce jama'ar ƙasar ta venezuela na cikin wani mawuyacin hali musamman ma kananan yara yayin wani zaman jin bahasiri da wani kwamitin majalisar dokokin amurka kwamandan dakarun kasar da ke koriya ta kudu ya ce koriya ta arewa na ci gaba da yin barazana ga amurka da ƙawayenta janar robert abrams ya ce ayyukan gina makaman nukiliya da hukumomin pyongyang ke yi ya saba wa matsayin da aka cimma da shugaban koriya ta arewa kim jong un janar abrams ya faɗa wa kwamitin da ke kula da sojojin amurka cewa ba zai iya bayani a baina jama'a ba game da hotunan tauraron dan adam da ke nuna koriya ta arewan tana aikace-aikacen kera makamai amma ya ce sun lura ayyukan da ƙasa ke yi baya nuna wata alama cewa tana wargaza makamanta na nukiliya ana ci gaba da samun ra'ayi masu karo da juna a ciki da wajen amurka kan yadda amurkan ta amince cewa yankin tuddan golan ko kuma golan heights mallakar isra'ila ne yayin da wasu ke cewa matakin da amurkan ta ɗauka zai iya rura wutar gabar da ke tsakanin isra'ila da larabawa wasu kuwa cewa suke matakin ba zai sauya komai ba amurka da ita ce kasa ta farko da ta nuna goyon baya ga isra'ila kan mallake yankin na golan yayin da sauran ƙasashen duniya ke kallon yankin a matsayin wanda ke karkashin kulawar isra'ila kawai a gefe guda kuma a sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a kai zuciya nesa a yankin zirin gaza bayan da a kwashe kwanaki isra'ila na kai hare-haren sama a matsayin martani ga harin roka da aka harba cikin isra'ila daga yankin falastinawa We were clear in the condemnation of the rocket attack, but now we believe it's absolutely Ya ce mun fito ƙararra mun yi Allah wadai da harin rokan da aka kai, amma a yanzu mun ga ya dace a kauce wa rura wutar wannan rikici. Makomar shirin ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai na ci gaba da fuskantar matsala. bayan da majalisar dokokin kasar ta yi watsi da wasu hanyoyi goma sha shida da za a iya bi wajen ficewa daga kungiyar a maimakon zaben da gwamnati ta gabatar wanda aka yi watsi da shi har sau biyu a baya majalisar wakilan ƙasar sun karɓe ragamar tafiyar da shirin ficewar ƙasar daga kungiyar ta eu daga hannun firayim minista theresa may wacce ta gaza cimma wata matsaya a jiya laraba 'yan majalisar suka yi muhawara kan wasu tsare-tsare guda goma sha shida inda daga baya masu shiga tsakani suka amince da takwas waɗanda aka kada kuri'a a kansu amma duka aka yi watsi da su daga baya daga jerin zaɓin da 'yan majalisar suka yi watsi da sun akwai wanda ya ba da damar ci gaba da zama a cikin tarayyar sannan akwai wanda ya nemi da a sake gudanar da zaɓen raba gaddama kan ko kasar ta fice daga tarayyar turai ko kuma ta zauna ƙungiyar eu ta ba birtaniya nan da sha shida ga watan afrilu ta samu wani tsari kan yadda za ta bar ƙungiyar. inda akasin hakan na nufin za ta fice daga tarayya ba tare da wata madafa ba lamarin da ake fargabar zai iya haifar da rudani ta fuskar tattalin arzikin kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin cikin gida da na kasashen waje da ke ayyukan ba da agajin gaggawa a mozambique na ta ayyukan taimaka waɗanda guguwar idaya ta raba da muhallansu yayin da suka fara fuskantar wata babbar matsala wato matsalar barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara wani babban jami'in kiwon lafiya hussein ise ya faɗa wa manema labarai a jiya laraba cewa an samu mutum biyar da suka kamu da cutar a wani yankin birnin bira da ke gabar ruwa wanda guguwar ta mai kaca-kaca a lokacin da ta ratsa ta ƙasar ta mozambique malawi zimbabwe a makon da ya gabata guguwar dai ta daidaita matattarar ruwan da ke shayar da birnin na bira Susan Makuza na ɗaya daga cikin mazauna wani ƙauye da ake kira Shona a Zimbabwe wanda shi ma guguwar ta shafa. ta ce makomar rayuwarmu na cikin hadari saboda ba mu san me za mu yi ba a da muna samun abinci amma yanzu babu a halin da ake ciki kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta doctors without borders ta dukufa wajen kulawa da mutanen da suka kamu da cutar ta kwalara tare da ɗaukar matakan dakile yaduwarta. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya tana nazarin irin mawuyacin halin da mutane suka shiga sanadiyar mahaukaciyar guguwan nan mai haɗe da ruwa da aka yi wa lakabi da idai wacce ta shafi Zimbabwe yayin da ake ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnatin da ta kai ɗauki. Ga fasar rahoton Columbus Mabahung a ƙauyen Machungwe da ke gundumar Chimanimani a Zimbabwe, yankin da mummunar guguwan nan ɗauke da ruwa da aka yi wa lakabi da idai ta shafa. Mutane suna jira yayin da jami'ai suke dafa abinci. Tun masarar da ake rabawa ya ƙare, amma hukumomi sun ce akwai wani abinci da ake kan rabawa. da yawa daga cikinsu suna zuwa nan kullum tun lokacin da bala'in ya faru a ranar 16 ga watan maris cikinsu har da suzan makuza tana kula da yara guda biyar da iyayensu suka mutu a sakamakon mahaukaciyar iska da ruwa da ya faru talauci yana mu makoza ta ce kuma ruwan kogi ya share gonakinmu rayuwarmu tana cikin haɗari kuma ba mu san me za mu yi ba mun zo mu karɓa abinci ne amma ba a ba mu komai ba kuma ruwan kogi ya shanye mana gidajen mu muna neman taimako daga gare ku haka ma labarin matamande ɗan shekaru 81 da haihuwa yake zara Akwai yunwa a nan saboda barnar da mahaukaciyar guguwan nan mai haɗe da ruwa da aka yi wa lakabi da idai ta yi a rumbunan ajiyar hatsinmu saboda haka muna zuwa nan gurin ne da fatan mu samu wani abu kamar tuwon masara. Leon Kasima shine mukaddashin mai gudanar da gundumar Chimanimani ya faɗa wa jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya masu duba halin da ake ciki cewa gwamnati tana sane da irin halin da yankunan karkara suke fama da shi ya ce bayan da guguwar idai ta sauka sama da mutane dubu bakwai ta raba da mahallansu yayin da sama da mutane dubu hudu ba su da abincin da za su ci amma a halin da muke ciki yanzu abincin da muke rabawa saboda matsalolin sufuri amma akwai wasu mutane 'yan kwangila da suke kokarin su buɗe sabbin hanyoyin sufuri muna ganin kuma suna samun ci gaba. to open our Bob Victor shine mataimakin darakta mai kula da yankin na asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF. Ya ce asusun ya kafa wata cibiya ta wucin gadi a makarantar gangu domin yaran da guguwar idai ta jirkita asusun tallafawa ƙananan yaran na unicef yana neman taimako don tallafawa malawi mozambique da kuma zimbabwe da nufin magance lafiyar yara tsabtacewa da kuma nuna fargaba ga makomar iliminsu a yayin wannan mahaukaciyar guguwar. Uh, saboda kasashen uku, za mu nemi kusan dala miliyan 150 da muke bukata. Wannan shine lissafi a wannan lokaci, amma mun gano wasu wurare saboda wasu yankuna ba a iya shigar su. Esther Muya, wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta wucin gadi a Zimbabwe ta ce, gwamnatin Zimbabwe tana iya ƙoƙarinta domin magance wannan lamari da ake da bukata. Har yanzu akwai tazara mai yawa, da yawa daga cikin mutanen sun rasa abincinsu, kwai fari da muke fama da shi tuntuni. Guguwan nan ta sake ta'azzara wannan yanayi gaba ɗaya, hanyoyin ruwa duk sun lalace gaba ɗaya. mutane ba su da tsabtataccen ruwa mai kyau da za su sha. ƙungiyar tarayyar Turai ta tallafa da jirgin sama mai saukar ungulu don kai kayan aikin asusun tallafawa ƙananan yara na UNICEF da kuma sinadarai don kare cutukan da ake iya ɗauka a cikin ruwa. Mazauna ƙauyukan nan suna fatan masu ba da tallafi za su samar da kuɗaɗe ba da jimawa ba Madalla fasarar rahoton Columbus Mabahong kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tumu amin. amin suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari ilimi abu. Madalla Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare. Kasu mumuni barma da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum barka ku da yau barka mu kuma da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A shirin na yanzu za mu je birnin da magaram na jamhuriyar Nijar inda wata ɗalibar jami'a ta dage haikan don ganin ta yi ilimi mai zurfi. yunkurin da tun tushe ya samu goyon bayan mahaifanta saɓanin yadda a wasu wuraren iyaye kan yi amfani da na ƙasar 'ya'yansu domin shiga sana'ar bara wato dai sun mayar da ita tamkar wani jari ko kuma hanyar neman kuɗi. Barnayan Markuda wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari wacce ta haɗa mana wannan rahoto. yayin da nakasassu da 'yan uwansu ke ganin nakashashe ba zai iya komai kamar cikakken mutum ba safara'u angelo ɗaliba da ke neman master a fannin kididdiga a babbar jami'a ta nan da magaran ta kalubalanci hakan inda ta ce neman ilimi sai ta ga abin da ya ture wa buzu naɗi ta fara da shaida ma filin na kasa ba kasawa ba yadda ta samu wannan tata na kasa daidai ina da shekara hudu ne polio ne da farko ba a san da polio ba ne sai daga baya ne an san da shi ne Mm. da farko gaskiya ban jin daɗi mai amma daga baya da mutane suna zama tare da ni kuma uwayena suna bani magana sai na shi wannan kawai ba komi ba ne ba kawai shi kenan ba wani abu ne ba da farko gaskiya ina tsoron shiga cikin mutane ma saboda handicap ina ko safara'u ta fuskanci kyama babu wanda ya kyamace ni tun da ko da yaushe ma ina tare da mutane kowa yana zuwa waje na har bisa ga yanzu dai ban samu ba kyaman mutane gaskiya har yanzu ne ban samu matsala har bisa ga yanzu ban samu matsala ko kaɗan wallahi malumai na muna biya daidai da da su kuma abokai na ma haka na alhamdulillah masha Allah har bisa dai ga yanzu babu matsala ko ta ce iyayenta da ƙawayenta sun taka rawa wajen karfafa mata gwiwa uwaye na gaskiya suka sa ni lokol su kai ni su maido ni in ina son abu daga na ce ina so gaskiya ana mini lissifi in ce ina da bukatar abu duk yadda za a yi suna mini ba su so kama nemi wani abu a rasa ko watakila dan kan ce saboda handicap ina ne ba su mini gaskiya suna yi daidai gwargwadon su daidai karhin su ce zai dai yanzu da na gode shi ne dai abin da zan iya hudu amma kuma ina fatan a ce na samu wani aiki haka wanda zan tallafa ma na ko da ban musu ba in dan daidaita makamanta su ce wannan diyarsu ce malgare tana zamna gashi wallahi ita ta mana wanga abakaina da yan uwana a wani yau su ne abakan na ko yanzu in kuka doka yanzu ta na telekol ai tura ni ne ake abakai ne suke tura ni eh su ma yan uwana wani fanni in na ce ina son abu ana yi mini shi na halin ida na illa kwallon zo abokaina ne suke tura ni kuma yanzu ai kun gani ga ita kullum ita take tare da ni abu nake so ita take mini yanzu menene kike karanta yanzu a wani mataki kike a nan jami'a master ne nake yanzu wannan statistic and planification to kamar yanzu sauran miki shekara nawa ki kare kamar jami'a to a doka a ce zuwa ɗaya ko ɗaya da rabi shi master ɗin tunda yanzu master ɗin ne nake ba mu iya da sashi ba kenan a ce sauran shekara guda ko zuwa shekara guda da rabi to kowane irin kira zaki ma kamar iyaye wanda iyansu suna da nakasa irin wannan taki suke runguma bara ko kuma kawai sai su bar iyan su rika zuwa bara ko su rika zuwa bara da su a gaskiya ko da ɗanka yana da nakasa ko bai yi lakwal gaskiya bara ba abin yi bace amma kuma ina fatan a ce sun yi ankurajen iyan su haka nan ma a kai su lakwal ko da ɗan nivo kaɗan ne a ce mutum ya samu kal a yi aiki da nakasan shi don saboda na kasa ita ba komai bace sai in ka sa kanka ne da na kasa ka kana iya komi in dai ka sa niyya in ke ka sa niyya kana iya na kasa ita ba komai bane ba Angelo Saturne shine mahaifin Safara'u ya ce shi da mahaifiyarta su ne suka yi tsayin daka dan ganin diyar tasu ta samu rayuwa kamar sauran yara daga polio ne ta samu wannan abu to daga nan ne yarinya magani babu tahiya amma din da wani sai muka rubuta ta a equal mission lokacin nan ina da inji ina da mota Wata ran uwal ma haka tana da inji ko uwar ta kawo ta nan equal mission ko ni kuma in ɗauko ta wata a mota an kawo ta ana na ana na yarinya sai ta yi antare anesthesium sai ta samu sai ije komi da komi muke ɗaukan nauyin yarinya wannan mu ne muke ɗauka mu hal yanzu wani bai taɓa mana wani abin nan mu muke ɗaukar nauyin ta har ta yi baka ɗinta da ta yi baka ɗinta lokacin nan bursu ma ta samu kuma yanzu ba mu ba mu sare ba ita ba ta sare ba tana yi sosai kuma aiki ki kuma mu samu wata kyama hal uwa ta rasu ta barin da ita uwa ta rasu yau shekara bakwai ko takwas ta samu baki ta kenan uwa ta rasu in ta zo nan gida duk wannan karcen matan wannan suna na a gindin duka unguwa a gindinta gidan wannan cika yake. Wani ne kika nace da karatu har gashi yanzu kin zo kika sa kwawa kike karatu har gashi kin zo jami'a. to gani na mutanen da suke tsaye ma ai ba su ni ba kenan nima yana da kyau nima a ce duk da na kasata nima ya kamata a ce na je na yi karatu hakanan nan ma kenan wata rana ina iya ma kaina wani abu ina iya ma 'yan uwana wani abu ina iya ma mutane wani abu hallo kuma kenan kama leson ce zuwa ga uwaye wanda suke da iya masu nakasa nasibar su 'ya'yansu su ta yi makaranta kina da wani buri na taimaka ma kamar na kasa su yan uwanki in kika samu wani master din naki kika zama wani abu kina da kwanki wata ko foundation ko wata kamar gidauniya wanda zaki sha ko hankalin na kasa su yan uwanki ko a musu waye kai da kuma kan muhimmanci ilimi da sauransu da nunawa na kasa ba ta samu cikakka wani bayani zaki mu gaskiya ina da wannan ambition ya. Eh, ina da wannan gura insha Allah na in yi kayan fondation in kawo su da uwayensu su na da suna kasassu. a waye musu kai in waye musu kai ko in faɗa musu gani tun da tun ina da shekara uku na fara zuwa na kwal har bisa ga yanzu kuma abin da masu kawowa suke yi ina iya yin shi sai dai kurum wanda ba a rasawa kenan kai ma kana iya yin haka na ba dan saboda na kasaka ka yi zamna ka ce kai komi sai an maka wata ranka ai zai baci a cewar maryama mamman ma'aikaciya a hukumar da ke kula da al'umma wadda kuma take kula da nakasassu gwamnati ta yi tanadi ga nakasassu irin su safara'u yarinyar nan a bara ma tana nan ma'aikata ta e, al'umma tana yin kaman gwadin aikin ta samu yan watanni nan ta yi kaman stage a nan ma'aikata ta al'umma eh, saboda ta ƙara ƙarfafa eh, aikinta kenan karatunta ta ci gaba da aiki har ta samu eh, alhamdulillah kuma tunda akwai convention kudiri ma kan shi na duniya da yake kula da rayuwar duka masu tare da nakasa Eh, wannan yarinya idan ta kare karatunta ta samu aiki gwamnati ta Nijar insha Allah akwai kaso wanda ta aje ga masu eh, nakasa wanda idan sun kare karatunsu in za a ɗauka aiki za a ɗauke su kenan a cikin ma'aikata na gwamnati kenan wannan tanadi ne wanda aka ɗauka insha Allahu eh, ana aikata wannan muna mata fata ta yi karatu lahiya ta kare lahiya kuma allah ya bata aikin da za ta samu ta yi kuma sauran 'yan uwanta ma kasu sanyi a gwiwa su yi kokari su yi karatu su kai inda ya kamata su yi kasu ga kaman eh, abin da allah ya basu kenan kaman kasata tasu Maryama Zakari ita ce babbar kawa ga Safara'u suna kuma raba ɗaki ɗaya ne a jami'a. Ta yi bayani na irin zaman da suke yi. Sunana Mari Zakari ina ɗaliba a jami'a ta da magaran Master na Sociology karatun zamantakewa da 'yan adam a cikin al'umma. Zaman mu ya kai yanzu shekara wajen biyar da muke tare. Mu ci abinci tare, mu tashi mu yi wasa tare, komi tare da ita muke nan gai. Tun kafin mu hara abu tare ni da ita mun raba kilas guda. Ina ina ganin ta dai ina so in kusanto ta kuma sai in rika ɗari ɗari haka nan dai na dai dage na zo muka kula abu ta kuma ta amshe ni da hannu biyu biyu bata nuna mani ba komi babu bambancin komi tsakanina da ita kuma in tana da wata matsala tana kwatanta mini ina ganewa ita ma tana ganiya in za mu aji tare muke zuwa ni nake tura ta mu je mu dawo in tana bukatar ta ta yi wata ran ko bukatu haka na yau da kullum tana gaya mini sai in tura ta mu je mu dawo to masararo a nan muke rufe shirin na wannan mako za kuma mu yi amfani da wannan dama domin isar da gaisuwar musamman zuwa ga nakasassun jihohin arewa maso gabashin najeriya a madadin tamar abari da sauran abokan aiki na nan sashen hausa muryar amurka Ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai a makon gobe don jin wani sabon shirin. Salamu alaikum. Madalla a gaida Sule, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Ghana. labari na jaridar Daily Guide da so sharhin jaridu na yau. An kame masu satan mutane guda biyu a cikin jihar Ashanti. Jaridar ta ce mutanen guda biyu 'yan sanda ne suka kame su a cikin jihar ashanti ana kuma zargin su da sace wani yaro dan shekaru goma sha an gano su a matsayin manase fume mai shekaru 29 da haihuwa wadda jami'in tsaro da charles safiya dan shekaru 38 da haihuwa wadda ba shi da aiki waɗanda ake zargin ana sa ran cikin hanzari za a gabatar da su gaban kotu 'yan sanda kuma na binciken wani ɗaya da ake zargi mai suna felix shi kuma an nuna cewa shine ke taimaka musu a cikin gudanar da harkar tasu ya bayyana cewar ɗaya a cikin direbobin da sun kasa matsari a kintampo inda har mutum 67 suka rasa rayukansu yana zuga gudun tsiya da niyyar hanzarta ya je ya kwaso masu sai da kubewa. ɗayan wadda ya tsallake rijiya da baya a cikin wannan hatsari ns atabila shine ya bayyana wannan yayin da ministan na hanyoyin mota kwesi mwaku ata da takwaransa na ma'aikatar sufuri kwaku ofori isiyama suka ziyarci wannan dan taliki a asibitin ta tachiman holy family hospital da kuma kintampo south district hospital a ranar talata 26 ga watan maris sai kuma jaridar daily graphic wacce ta gabatar da wannan labarin matasa da ba su da aiki a nan accra sun dogara ga caca. Jaridar ta ce caca dai ya zama wata kafar samun kuɗi ga yawanci matasa cikin yankin la. a nan akra wannan ko a dalilin rashin aiki ne a wannan yanki. Irin waɗannan kamfanonin caca da yawa kamar su Superbet, Soccerbet, MyBet, Premier, winning bet a cikin wasunsu sun buɗe cibiyoyin wannan caca kusan duk a manyan titunan wannan yanki. In mun leka jaridar The Statesman kuwa wannan labarin ne matar mataimakin shugaban ƙasa ta taimakawa makarantu a Sablugu da yadda za su yi nazarce-nazarce na BECE. E. Jaridar ta ce matar mataimakin shugaban ƙasa Samira Bamuya ta baiwa waɗansu ƙananan makarantun sakandare wasu tushe na littafai na BECE e wadda zai taimaka masu yin nazari a Sablugu cikin jiha arewaci. Har yau dai a jaridar ta Statesman shugaban ƙasa ya nemi goyon bayan wato 'yan sanda a kan sabbin dokokin yaƙi da 'yan banga siyasa. Ridwan Lamuktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen hausa mai Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka Suya Tulun Najeriya. da ina son ba da shawara ga shugaban kasa ya zauna da sarakuna a kasan nan a kowane fanni ai mutum na gaugawa na kan ɗaukar mataki da za a shirya da wannan al'amari na kidnapping da shinkafa da al'umma da abin nan da gaskiya ya yi nisa tsakani da Allah a zauna da jami'an tsaro da sarakuna a kafa doka wadda ta dace da ba sarakuna kowane da gunduma-gunduma na wayan kasa saboda a samu sauƙi ga kan wannan al'amarin gaskiya a ɗauki mataki wannan abin tun da ya kai wanke hula da ba abin ya yi shi a tsakanin da Allah Allah ta tuna shi ne shi ya tashi akan masu wannan al'amari assalamu alaikum BOA mai magana a gara kana gaisuwa babban kodita jelar da kungiyar talaka ta Najeriya ina taya malam Suleiman Ibrahim murnar sakinsa da aka yi ubangiji allah kiyaye gaba allah ya tsaye da haka ina kira da gwamnatin shugaba buhari ya kamata ta yi mai yiwuwa wajen kare rayukan al'umma da dukiyar su wannan yankin nafi suna karya al'umma suna karɓar makudan kuɗin da mutum bai da su ko ba wanda zai bai wa mutane da yawa irin wannan kuɗin sai kamata a bari abun yana ta'azzara ba akwai babban ƙalubale a gaban gwamnatin shugaba buhari ina kira gare ta magance wannan al'amari. Assalamu alaikum sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatask. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode wa Allah da ya kubatar mana da wannan shahararren malami, malamin addinin Musulunci, Ahmad Suleiman wadda Allah ya sa ya kubuta a daren jiya muna godiya Allah muna godiya Allah da fatan Allah ubangiji ya kara kare shi duk waɗanda suke hannun wa'annan bayan Allah Allah ya tarar da su sannan kuma Allah ubangiji ya kawo mana karshen irin wa'annan hali da ake ciki na garkuwa da al'umma da fatan Allah ya kare mu Allah ya shirye su Allah kuma ya ganar da wasu wannan hali sannan shugabannin mu Allah ya sa a tashi a tsaya don ganin wannan al'amari ya zo karshe. Madalla kafin mu karkare shirin gaba ɗaya ga takaitattun labarai. To ana ci gaba da samun ra'ayi masu karo da juna a ciki da wajen Amurka kan yadda Amurkan ta amince cewa yankin tuddan Golan ko kuma Golan Heights mallakar Isra'ila ne. yayin da wasu ke cewa matakin da amurkan ta dauka zai iya rura wutar gabar da ke tsakanin isra'ila da larabawa wasu kuwa cewa suke matakin ba zai sauyi komai ba amurka da ita ce kasa ta farko da ta nuna goyon baya ga isra'ila kan mallake yankin na golan yayin da sauran kasashen duniya ke kallon yankin a matsayin wanda ke karkashin kulawar isra'ilan kawai yayin wani zaman jin bahasi da yi da wani kwamitin majalisar dokokin amurka kwamandan dakarun kasar da ke koriya ta arewa wato kudu ya ce koriya ta arewa na ci gaba da yin barazana ga amurka da ƙawayenta. Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hawa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Salman Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu ta yau Nashwan Kale ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku ni lafiya.